to yanzu a cikin lauyoyin nan namu waye kike ganin ƙwararrai da za a iya bashi aikin nan ne turan ke raɗe ina ganin a ba wannan sabon lauyoyin namu da muka samu suleiman amina sai ta taimaka masa kina ganin zai iya kuwa eh to ba sai a gwada ba a gani to shi ke كسلي أكباسي sai ki taya shi ta yanke yake sai idan kuma da akwai wani abu ya shiga muku duhu fa iya dawo ku tambaye an So, kaji yadda shi yasa ba wani abu da ya muka sha anyway mu dai za mu iya kokarin ko ba haka ba san mai za ka yi mamaki ganin amma ka mamaki ba ne ah, mu ma'aikata ne ni suna na barista suyama wannan kuma kwalin na ce ta barista amina so mun zo daga ministry of justice ah, kan abin da ya faru game da kes ɗinka so ala ƙila ba ba za mu iya zartar da komai ba ba ce mun san wani abu daga gare ka tunda dai ka ga muna amfani ne da technology su amma dole ne musan wani abu wanda shi za mu amfani da shi a court ina zuwa magana na guda ɗaya ce tak na koyi na gama magana na ba wani abu bane malam tanko dai na kashe shi na kuma na ce na kashe shi ko an gaba me kuma ake so da ni wani kuma magana zan yi eh baba ka kwantar da hankali abin da nake so ka gane ai already mun san abin da ya faru to amma muna so mu ji waɗansu kalamai ne daga bakinka ba wai mun musu bane akai amma muna so mu ji me ka ba mu wanda zai ba mu haske idan mun ji za mu yi amfani da shi ko ba haka ba ka gane mu mutane ne da muka zo domin mu kare ka akan wannan abin da ya faru za mu sa akwai dalilin da ya sa ka aikata wannan so mun zo ne domin mu kare ka akan wannan abin da ya faru shi sa nake neman haɗin kanka ko ba tare da haɗin kanka kan kama ba za mu iya yin wani abubuwa ba ko ba ka ba su sani bari ga maka wani magana kar ku je wani wahalar da kanku akan wannan magana na gama kashewa ne na kashe shi ba na son wani magana a kai ana mana wani magana karewa maganar ne kar ku wahalar da kanku kawo kama ku tafi inda za ku ƙara zuwa kan maganar na ba. Sada mutum kin san wato duk lokacin da aka ce mutum ya aikata wani laifi so in kika kula za ki za a tattare da ne. abnormal wannan rufe mishina yanzu sai yaushe za ki dawo to muna nan muna sa ido to kuma me za a to daga abuja

dole sai ka yi haƙuri da juriya sannan kuma ka daure sannan fa za ka samu abin da kake so to nan ke daɗe ko akwai wasu shawarwari da zaki bani waɗanda za su taimaka min wajen sauƙin treating ɗin wannan kes ɗin to mataki na farko dai shine ka samo usulin yadda aka yi abin ya faru sannan kuma ka kawo wasu hujjoji wanda mai shara zai tausaya wanda ake zargi kara sai a samu sassanci wajen yake hukunci na gode na gode na gode ɗanke da ji bishi wata gaba. A tashi lafiya. Na gode. rasa dan wani abu da za a samu a gurin matan nan bada tana mijinta ne fa abin ya fara a kansa ko ai ba zai yi a ce ba ta san wani abu eh ganin ta yana da amfani kadin magance na bi jiya a lafiya da an zo lafiya a lafiya kalam san da zuwa san da zuwa na wani na bi jiya san ya gina abu kafin kafin ba wani na ni suna na barista suleiman kuma abokiyar aiki na ce barista amina to barista suleiman wato kuma aikata ne eh ikon allah sannu ku da zuwa ba boss tambayoyi ne za muke so za mu ma ko da fatan ba wani abu Allah ya sa mu sai da eh baba ko ka sani game da malam Hamisu da ka kuma makocin mun san ba za ka rasa samun wani ɗan labari a kansa ba eh shi ne malam Hamisu dai mutumin ne mutum ne na kirki kuma mai alaƙa da jama'a kuma yakan baiwa jama'a haƙƙinsu misali ma na makwabta to duk abu na mutunci za ka same shi a ciki insha Allah da shi ake yi tambaya ta tafi shi ne to ga shi mun zo kuma mun sami gidansa a kulle matsala aka samu wace irin matsala matsalar da aka samu wato karamar yarsa ummi na'am tana asibiti a farci ba ta da lafiya ba ta da lafiya tabin hankali ne sani ita kuma babban yarsa a sakina to sai da Allah ya tana nan tana yin wani Baba. Ina ita matar nasa. Allahu akbar. Ai matarsa Allah ya mata rasuwa. Ta rasu. Ai ta rasu. Amin amin. Baba. Amin. Na'am da Dama can akwai rashin jituwa tsakanin shi malam Hamisu da Tanko ne ko ku a'a wani abu ne ya faru. Ba komai da sai dai kaddara ta faru. Hmm. Malam Tanko. Hmm. Yawan 'yar malam Hamisu kaɗe. ƙarshe shi kuma malam hamisu da zo ya rama ko yanzu ina za mu gasa eh to ganin bantan wan bai nan ba ake gina ake saka yanzu samun inda za a sami wannan yarinya yana da matsala sai dai wato 'yata abokiyar abokiyar ta ce zan shiga gida in duba in na ga ta to sai in babu wannan shine zai rage muku matsalar neman ta wannan ya haka ne ko to madalla bare in je in duba eh madalla a shiga ni kafa ta ma halin girma wallahi ka gani awa barista amina wannan kushin ta gudu a nemo mana Ni ban yi tunanin haka ba. ke kana magana wai gida Najeriya. Ta Labarin bal ɗin Manchester da Deportivo nake so in ba ku labari gobe. Gobe? Eh kakka ba mu lokaci bal ya ba karfe takwas na dare. A ranar sabai kai mu tare. Ka biyo min ta gida kawai. Allah sarki sai yan wasu ka ɗumin ɗan wasa na. Salamu alaikum. Barka. dala na tambaya eh, ana samun ana samun tambaya sakina sakina ma ga mutata duba rike rike rike ka san ta ne ai wallahi ban san ta ba duba ga shi wallahi ni ma ban san ta ba ko haruna haruna duba ko ka san ta gaskiya ban san wannan da ya fi na wancan sa samu wai Allah ya ga labarin rabu da shi gida kina da na sani ke nan ki tunani mutumin da suke samun kina ya ga a hannun shi sannan ya zo su ta ki rabu da shi ai sai ku sani ba aji ne baya kowa baya ki sake da tunani ana ba yake salamu alaikum ba haka bane sanu ko wasu bismillah zaura ina wuni Thank you.

a san za da maka cika shago? Alhamdulillah, na gode. Na to, bara zo ranka ka. A'a, ai ni da mai ɗaki na ne tana mota. Shi ke na tafi da gida. Kyakkyawar yana da zama da mai ɗaki. Sai ya gabatar ya garasa, yau shi da mai ɗakin ta. Amma ma kake? Magana nake ma Suleiman kan me za mu rinƙa wahalar da kanmu. Mm? Mutumin nan wanda muke wahala a kansu bai damu ba barista amina ana son ki dinga faɗa irin waɗannan maganganu eh aikin lo aiki ne da ya koyar da mu juriya da haƙuri da bin diddigi kun gani bai kamata a ce a tun yanzu mun gaza ba in kika haka ni ma sai ki kashe mun gwiwa ko ba gaskiya ba so nawa muke haƙurin nan kullum fa sa ake ana bin sa amma yana ya ke ba mu haɗin kai ne eh? abin da nake so ki gane kin gane lokacin da na zo ministry din nan ke aka haɗa da aka kawo ɗin aka haɗa ki da ni aka ce ki za ki nuna mu yadda zan bi na yi wannan kes ɗin to kuma ke da yake ke ce a gabana ai ba ke kamata ki dinga faɗa waɗannan maganganu ba ni ma sai ki mai da ni duk ki kashe mun biyu kuma idan kika duba mutumin nan critically in kika kalle shi zaki san ba hayyacin sai jawo barista amina kin gane ya a ce mutumin da waɗannan abubuwan suka faru a kansa na farko aka yi wa shafa aka yi wa safaɗi bayan an yi wa safaɗi aka ce kuma ta haukace eh sannan kuma aka ce yarinya babbar yarsa ta fita ta tafi a wata sannan kuma uku aka ce a matarsa ta mutu ina kike tunanin zai tsinci kansa saboda haka ni na tabbatar miki da cewa ko by the grace of God Zion Messiah. Thank you.

wannan ganin kesin da kuke da sabon da nan ne Suleiman mm. wallahi gani na tun da aka riga aka gano wanda yake sannan shi sabon ba cikin muhimmanci ba na basa ya je ya ta yi ke kin san hakin rai kuwa ya za a yi wa mutum shi kaɗai ya je ta aiki na bincike to bari gani duk inda ya sa ka baki yana ki taka har Allah ya sa ku yi nasarar wannan abin da muke kin ji aikin gwamnati kuke ba ba hakurin da ki zauna ba sai ne ki zauna gidan da tunani a gida ko ba zama na hali da yanzu tunani ba da ke tunani ki nake ba sai na na wasu haka ya kamata eh, haka fa wancan lokacin muka zo ka ki sauraron mu yanzu mun yi mun yi mu zo da sakina ta ce ba za ta zo ba eh? ta ce ta zo nan gurin ka kore ta eh barista amina dan Allah baba ka yi haƙuri ka yafe mata mu kuma ka daure ka saurare mu to me kuke so mu ci to yarinyar nan duk da ta sake zuwa nan ta zo ce za ta sami sai na yanke mata kauna ai na gaya mata kuma na gaya kowa a nan gurin Basta Amina zauna. Ka tashi mu tafi don Allah. Da Allah ki zauna, haba da Allah. Kinga zauna. Alhaji Hamisu, ba musulmi ba ne kai? ba ka san a matsayin mutum musulmi Alhaji Hamisu dole ne iya da kaddara mai kyau da mara kyau ba alhaji ba ka tunanin cewa kunyi Allah zai iya bata lafiya sakina Allah ya fitar da ita daga cikin halin da take ciki ko ba kai da kake cikin wannan masifar ba ka tunanin Allah zai iya fitar da kai ai masifa ce ko ina mutanen da masifa ta same su akwai ayi da ta magana a su a matsayin kanan su ne Allah zina iza za a sabatuhum musibatun ƙarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na karshen ayar ubangiji ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ula'ika humul kuma ka so ka zama da cikin masu babban rabo ka saurare mu minti uku mun gama kai haba da jamus kullu wa mai alista'amu fatan Baba abinda muke so don Allah mu yanzu ka gaya mana dalilin ka na kashe malam shi ne kawai abin da muke son ji don ku sani dalili da ya sa na kashe malam tanko ba wani magana ba ne ga yadda zance yake hakika na kwallafa raina a kan iyalina ina son su iya so ran nan ummi tana tafiya sai tankwa ya yi kiranta ya ce mata wai zai aike ta waje na godiya daga to dama ina da wani sako da zan bashi to shine nake son sai ki biyo ni a koni gida a can baya sai in baki sai ki kai masa sai ki biyo ni sai mu je faduwar da ta yi hukuncin zalunci ake yi kyakkyawan nazarin zaman da kotu ta yi akan wannan ƙara kotu ta gamsu da duk bayanin da lauyoyi suka gabatar musamman ma lauyan wanda ake ƙara a dalilin haka ne kotu ta kula da neman sassaucin da lauyan tanko ya yi da kuma cewa wannan shine karo na farko na laifin tanko a saboda haka kotu ta yanke wa malam tanko hukuncin shekara ɗaya a gidan yari tare da horo mai tsanani sakina ta samu taɓarɓarewar tarbiyya saboda rashin samun kyakkyawar kulawar da nake mata na da. sanadiyar wannan hali da na shiga dangane na je ka dawo wanda matata take kwance a asibiti ga halin da umi ta shiga har ya janyo na rasa aiki na na shiga wani irin hali ta kai na ga haka Kalmak. Sen unutma. Çikolata getir. Çikolata getir. Çikolata getir. Ki daina faɗa haka. Ki daina faɗa haka. Ki daina faɗa haka. Ki daina faɗa haka. rashin matata irin su tanku annoba ne a cikin al'umma yaya batun kes din namu ne dan ba zan ce kes din ka kai kadai ba ko kes din na kes din mala musu eh shi ba alhamdulillah sai dai kasar rayuwa ba za a rasa matsala ba ko yaya take to suleiman waya kake jin za ka yi da shirin da suke kasa wai shirin tanko eh eh to to an yi mana da shirin labai kuma an yi ina ganin shaidun na za su iya zama mun evidence a waje na to suleiman kana saka shi sai ya samu yan na Allah okay we shall see okay ba problem thank you ta yi lamin lamin

da mhm. littafin evidence a 1899 a london kes din yana na yana gida zan kama littafin da Allah fito da shi zai taimaka in sha samu wannan da shi Allah yes salamu alaikum suleiman ma ya gari na ya muke ya ina fatan je kun shirya

to mu suka dauke su nan mu fa barista amina kin gane mu wallahi ban taɓa yi da a zuciyata akan abin nan ba ai da mafin din ma haka yake ka ja mu ja zinai kai nasara shi ke amma mu muna da kamfani insha Allah ya kawai suke so a wannan kuka ne kike shi ne zai mace magana duk abubuwan da suke da miki kuma abin da ya sani ce gidana ba wani abu ne la zaman ki a nan gidana to shi ne zai fi sawa ki samu kwanciyar hankali amma kina yawo a titi wannan yana nuna ki yana zargin ki ke kanki ki ba kwanciya zai balati amma kina nan babu wani shaki da ya isa ya kawo mun iskanci a cikin gidana ko ba haka ba haka ne mai gida a kawai a zo har gida a gashe mun mijina ko ba wani kwakwaran mataki da aka dauka Ladi, ni ina yi miki alkawari. Idan har kotu bata ɗau wani kyakkyawan mataki da ya dace ba, to wallahi na yi miki duk mutumin da ya samu kansa a cikin wannan al'amari wallahi sai ne maganinsa kowane ne shi babu wanda zai raba malami da za biya ko ba gaskiya ba kada kai abin da ransa zai ɓaci ko ba ba ba su sannan kuma za su yi amma kada kuma san an tafi zai ba su wannan kawai shi ne abin da za ka yi mana to yaushe ne za a da nan da kwana uku insha Allah ba mu ci kwana uku ta zo muna kuɗaɗen mu ke eh wallahi a ah, to yi mu annabi arishi aka yi mu kuma ba za mu daina shi ba abinmu shi ne ganinmu kuma shi ne abinmu kullum shi ne kuma suturanmu yana ruwanka da su ba abin da shan naka da su kai dai in za ka yi wa annabi salati ka yi allahumma salli ala sayyidil wujudi amma kai ma ka ci okay na gode thank you Thank you. kauna sai karuwa in an rikita yi lalla an biya annabi munzali wai haƙuri ya zo hankali yana yin kyalikyali idan sa da tozali haƙora na sana kyalikyali mai sansana baiwa daga zuciya ƙaunar aliyayya kauna ta yi karuwa in an rike kai da kafa na zo da murai ya yi sanyaya masoyi na ka kula da ni ta so kai min magani san ka ne isan sani dan da kike mini dan kaunar da hakike mini Allah sa maka kai girla ajiya Soyayya rayuwa a fagen ƙauna sai ƙaruwa 'yan an rage kairar la'ambiya. Soyayya rayuwa a fagen ƙauna sai ƙaruwa 'yan an rage kairar la'ambiya. عندي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم da dpp akan wannan magana kuma kar ku manta mun zauna da ku ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da ni da dpp kan cewa me yasa ba ku aiwatar da aiki akan lokaci yanzu polis da judiciary sun ce lauyoyin gwamnati ba sa tsayawa su aiwatar da aiki akan lokaci me yake faruwa menene haka magana da aka yi a gaskiya akwai ta ba ba amma to a hakikanin gaskiya ya kamata a ringa duba lamarin ta wani bangare ba kowane kes ne yake bukatar a yi cikin lokaci kankani a gama ba yawancin cases ɗin da muke suna bukatar a yi dogon bincike a samu a gano sahihanin gaskiyar kafin a gabatar da ita a gaban kotu a yankin hukunci ina ganin dogon binciken ne da muke amma mu ma a saran mu ba ba san mu ringa yawan daga kes din domin ba saran mu ne. ba haka bane saboda ku kowane kes ai mun riga mun san kes din da zai dauki lokaci idan zai aiwatar da shi mun san wanda ba zai dauki lokaci ba idan za a aiwatar da shi amma ku me yasa kowane kes sai kun bata lokaci me yasa a gaskiya mu a bangaren mu ta ya can kula da wani abu saboda commitment din seems to be too much mu da ma'aikata isa kai lokacin da za a ga mutum ɗaya yana da kisa shida zuwa bakwai wanda wannan kafin a ce mutum ya gama mai ya gama aikin wani wani ya shigo saboda wannan yana sa a samu matsala wajen yin bincike da kuma gabatar da bincike wannan bu kwamishina bugu da ƙari yawancin idan ana aikace aikace idan wani aiki ya shigo to za ka ga yawancin ma'aikata suna zuwa zuwa private chambers to wannan mana a cikin abubuwan da suke da dakin ne ezi wannan ma fa abin a duba ne kin ga gashi jibi za mu shiga kwa cike kuma an ce ko za ki tafiya eh? wani na neman zama diskar da barista ba kada ka kare wani kuma to ba ka taba shiga kotu ba to abin da nake so ki gane shi ne idan na taba shiga court in taba duba wancan case din to da criminal case ne amma is minor akan wannan in kika duba wannan case din fa wallahi alim yana bukatar nutsuwa ni je ba ban yi bacci ba sannan kuma ko ka manta ne ba SG ta ce duk abin da ya ba wahala ko sau ɗaya ba za ki je ba Suleiman dan Allah ne da ƙarfi kada ka karaya ƙarfafa zuciyar da Suleiman ba kama da ƙwazo da haƙuri da ma ka aka salauyoyi so to da SG ta ce je to amma ganin SG ma aiki ne in na je gidan SG ganin ta ba sauki bane in na je office ma ganin ta ma ba sauki bane a ci abin yi mini yawa

wannan ya kada ki taɓa damun kanki kuskure ɗaya zai su su yanke hukuncin da bai dace ba za su ga tashin hankali thank you cikin wannan ɗan lokaci za mu tabbatar da kotu hujjojin da suka tabbatar da cewa malam hamisu yusuf shi ne ya aikata kisan gilla a kan tamu ya mai shari'a muna da shaidun da za su tabbatar da wannan bayani ah, akwai kuma cikakken bayani da muka samu na gaba da 'yan sanda cewa malam hamisu yusuf shi ya aikatar da wannan kisan yamin shari'a ah, kotu ta san halin da malam tanko ya jefa malam hamusu tare da iyalinsa yayin shari'a kamar yadda kotu ta sani abin da ya faru ga iyalin malam hamusu da shi ranar 27 ga watan mayu mai shari'a wannan abu kowa ya san ya bata wa malam hamusu rai sannan ya mai shari'a shi laifi a aikata shi a kama ka da shi za mu shara shi ne hukunci ba a dinga zargi ko a yi zato ba wannan ya saba wa doka cikin fi hukunyar Shara. wanda ni na tabbatar da cewa babu wata doka da za ta zo ta iya cewa malam hamusu ya ɗau makami ya bugawa malam tanko a cikinsa ya mai shara na gode mai yeah. ina son kotu ta bani izini a kirawo min shirya na farko to malam bashir kotu ta baka dama kira malam bashir malam bashir malam bashir shirin me za ka iya tunawa a ranar 25 ga watan wato watan march da ka je ka sami hamsu a kofar gidan tanko eto eh ba zan manta ba mun je masallaci mun dawo sai muka biyo ta kofar gidan malam tanko sai muka ga malam hamusu a kofar gidan a gaban malam tankon a kwance shi kuma malam tankon yana kwance shi kuma malam musun a zaune muka yi tambaya sai ya ce ai ya kashe shi sai na ce ya tashi mu tafi police station sai ce mu je na gode ce kuka zo kofa gidan malam hamusu kuno ne mun ne a lokacin da kuka zo kun samu makamin da malam hamisu ya kashe malam kanku kun same shi a hannunsa ba a hannunsa yake ba ba a yake ba mm. a ƙasa yake ko a wani ƙasa yake a lokacin da kuka kokarin tafiya da malam hamisu police station malam hamisu ya yi muku musu ko ko gaddama ya mana rike shi kuka ko a'a da kafa sai tafi tashi yayi muna tafi eh, yana tafi muna bin shi a baya da bakin malam Hamisu ya ce ma shi ya kashe malam Tanko eh ya amsa malam Bashir ba ka tunanin malam Hamisu ya zo ya ga an aikata wannan laifi ne kuma a matsayinsa na babba a wannan unguwar a wannan unguwar ya dau wannan laifin ya rataya a wuyansa ba ka tunanin haka objection malam ai wanda ake tuhuma ya riga ya amsa cewa shi ya aikata wannan laifin mai shari'a barista suleiman ka ba wannan tambayar ka canza wuta na gode my malam bashir ka ce dai baka ga lokacin da malam hamus ya soka malam tanka wuka ba ko na gode na gode barista ko tambayar ah, ya mai shari'a ina son a bani dama na kirawo shaida na gaba wato malam garba an baka dama thank you malam garba abin da idanunka ya nuna maka a ranar 22 ga watan mayu a kofar gidan abinci tanku da kaje ka sami shi da hamus su eh, lallai kan mun dawo ni da malam bashir ke mun dawo daga masallaci sai muka iske malam tanku cikin jini male-male gefe guda kuma ga malam hamusu a zaune shi ne sai muka tambaye shi ne ke faruwa ne haka to bai mana wani cikakken bayani ba ganin cikin irin wannan hali bai kamata mu ko mu bari ba sai muka ce to ya kamata mu ga abun wurin yan sanda ni dai ya bakin da su police station don ban kara wani abu nan sai shara na gode ya mi shara malam malam hamisu ko ah. malam garba a lokacin da kuka sami malam hamusu a kofar gidan malam tankoko kun same shi da wuka a hannunsa ne inda ya same shi a zaune a kofar gida gefe guda kuma ga gawar tanko daga nan kasa kuma wuka a wuka tana kasa yawwa wuka tana ƙasa wato kai da ku da kuka zo already dama kun tarar da gawar malatan ku a kotu mun tarar da shi cikin jini na gode a kotu ta daga sauraron wannan kara har zuwa sati biyu dan gaba. Oh. yanzu za a ci gaba da sauraron shari'a da ake yi tsakanin malam hamisu da commissioner of police nomba kisan kai karan tsaye 280 karan tsaye shekara ta 2003 shigo da wani girma mai shari'a ina son kotu ta bani dama na gabatar da shaida ta ta karshe wato inspector nasiru amma ah, inspector nasiru ko menene bayanin da malam hamisu ya yi a police station lokacin da aikata wannan aika-aikan? eh babu shakka ya rubuta da hannunsa cewa shi ya kashe malam tanko da wuka kafin su zo da shi kamar da ya gaya musu a can haka ya gaya mana ana inspector ka tabbata ba tursasa shi kuka yi ba wajen rubuta wannan statement din ba mu tursasa shi thank you na gode thank you malam inspector nasiru tun tsawon lokacin da kai ka fara wannan aiki ka taɓa samun kes irin na malama musu mutum ya zo da kansa ya rubuta shi ya kashe mutum ba tare da an tirsasa masa ba kuma ba tare da ya gaddama ba tsawon shekara ashirin ina aiki don taɓa samun kes irin wanda a gode inspector nasiru alƙalin shari'a mun kammala gabatar da shaidu ne sai dai kuma akwai exhibit za mu nuna ya shari'a wannan shine statement din da shi Hamisu ya rubuta a police station wato exhibit A kenan wannan shine exhibit B wato wukar da ya amfani da ita yayin da ya je kashe kanku my lord shi ne exhibit c wato rigar shi malam tankon da aka kashe shi thank you very much my lord my lord ina so kotu ta bani dama domin na gabatar da malam gwadabe shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da malam tanko taɓa yi wa 'ya'yansu fyaɗe wannan lokacin da ya wuce kamar yadda ya a yar malam musu objection my lord ya mai girma mai shari'a mu yadda da gabatar da wannan shaida ba domin kuwa tun a wancan lokacin kotu ta watsi da wannan karar saboda rashin shaidu thank you my lord barista suleiman ka ba magana wannan shirin na kamala wani daga canza wani farko kotu ta ɗaga wannan zama domin na samu damar gabatar da shi malam hamusu da kansa a matsayin shaida malam a bisa sauraron wannan kara da aka yi wannan kotu ta daga sauraron wannan shari'a har sai sati uku masu zuwa nan you. ka job ya aiki nan wani tukun ne kuma ke shirya din a yi defendant ɗinmu kuma abin ya gagara zauna ofis ya fito waje Allah ba tugu ba ne zafi ne muka ce bari mu fito waje muna ɗan discussing ne akan wani <laughs> mutum tunu ka san wannan ok Ana alama ne ana ne ba mai sa'a sa'a Uh... انت سليمان فين ياك انا سكت في باريستا لا ريسبكت دي باريستا نعم سان ويز دو ريسبكت باريستا سليمان باريستا الف سان هلا هلا دي ام او اي لا لا والله انا سبكت كاسين زني باغر نكي باي هلا اناني ina lagos a ah, na dan bude chamber ne a can congratulations yaya mun office ce ko a a ah, ah. okay ka that was very good ni na nan ministry of justice hmm? hmm. a san mu ya ma ba ku bi ko ku bi kana da complimentary card ne na eh ba za a yawa thank you da kane ne na sha insha Allah wace saboda yanzu gaskiya ana sauri ne dan ka san min halin mata na yi kuma na mata ta gaba daya ba ka san a na saka kowa makaranta kan entertainer ne to yanzu ah. da za a je a ga nan za a to picnic za dan duniya mai karantawa jimurau da ya kamata fara dukkan mataki a kan mu kuri kuri shi ne mutum da kuri kamata fara a yau da gwamnatin jiha ta kaddamar da a musulunci da za ta fara aiki nan ba da jimawa mai girma shugaban kasa ya kai ziyarar aiki so yalle kauna da kauna so yalle a haye lalaye soso da soso lalaye cikin gida dawo dawo dawo dawo da dadda dan dawo kama kama kama kama ki wanke ni da omo lalle alalo lalle maraba kyakkyawa buri na mai gida bakin raina dan fishiye fesburina tausa mini na, washa-washa na na wallahi abar ƙauna da zaki gansa a gona ni cikin gida shi ba mai tada shi zaman mu mu tsara shi da taimakon mai al'arshi mu ba mu da tabewa da ni da ki masani ne ba tare da iyalinka abokina ne kuma makwabcina ne wanda ɗaya da shi ƙwarai da gaske haka kwarar wata rana ya ta umu karamar ta dawo daga makaranta sai yi kiranta ta yi ta samu ta ƙarfi da haka kenan yasa da gidana duka a cikin wani hali na tsinci kaina wani iri gidana ya tarwatsi malam hamusu a wancan lokacin kafin ummi ta zama haka yaya kwazon da yake a makaranta ummi ya kokari ce takan yi na ɗaya a ajinsu ta rana da yanzu ummi take da mun ita in ta gama karatu abba likita za ta yi wato ta sanadiyar abin da tanko ya mata ya hana wannan burin na umu ya cika ina karatu ga mutumin da yake da taɓa hankali ya ke lissawa da ita cikin mahaukata na gode malam shaye ne uzu billahi Allah ya mana tsari da haka to in banda dabbanci malam Hamisu ya za ka ɗau wuka ka je ka sallama da mutum ƙofar gidansa ka burma masa a ciki. objection my lord prosecution lawyer yana so ne ya bakanta wa malam hamisu rai domin ya bada wannan amsar a fusace my lord thank you my lord prosecution lawyer ka sake tambayar ka thank you my lord ah malam hamisu ka san da cewa kotu ta yanke hukunci a kan tanko wanda har ya je ya zauna a jaru zuwa wani tsawon lokaci A kan abin da ya aikata a kan yarka amma duk da haka kai tattaki har zuwa kofar gidansa ka burma masa wuka a cikin mutu a lokacin da ya je ai da kokowa ya kama ni sannan haka ta faru ta gode thank you malam ai da tambayar kan sa wuka hannun shi take da ni ya kashe wannan shine shaida ta ta ƙarshe da zan gabatar a kotu malamu a ah, duk lauyoyi sun shirya jawabinsu na ƙarshe? eh, eh ma yi shirya ya mai shari'a a zaman da kotu an tabbatar mana cewa malam hamisu shi ya kashe tawo bisa shaidun da muka samu na exhibit da muka da muka nuna na farko malam hamisu ya rubuta statement a police station cewa shi ya kashe tanko sannan na biyu shaidun da suka muka gabatar sun ba da shaida kan cewa lalle malam hamisu shi ya kashe tanko ya mai shari'a in ba da niyya ba me zai sa malam hamisu ya tattaki ya ja har kofar gidan tanko ya sallama da shi sannan ya fito ya soka masa wuta a ciki malam hamisu ya yi wa tauba kisan gilla a kofar gidansa ya ce masa mutunci kada hamisu malam hamisu ya manta cewa shi ma ba malam tanko uwa ce ta haife shi yana rage yana da daɗi amma ya je kofar gidansa ya burma masa wuka a ciki ya mutu ya mai shari'a ina roƙon kotu da ta gaggauta yake masa hukunci akan abin da yi irin abin da yi tsarin mulkin ƙasar nan ya bacci duk wanda ya kashe mutum a kashe shi saboda haka ina roƙon kotu da gaggauta kashe malam hamsu kamar da ya kashe malam ta hanyar kisan gilla thank you malam ya wannan mai mai adalci ya wannan kotu da nake tunanin na tabbatar kuma za ta dubi malam hamsu da idan rahama malam duk mutumin da allah ya sa imanyanta ba abin da yake fara tunani a rayuwarsa sai tara iyali a lokacin da mutum ya aure ya haihu ba abin da Allah yake jarabtarsa da sansa kamar wannan dan da ya haifa my lord my lord malam hamisu mutum ne mai ƙaunar iyalinsa my lord duk wanda ya kalli malam hamisu ya san ba a hayyacinsa yake ba my lord ta dalilin malam tanko ne malam hamisu ya rasa iyalinsa gaba ɗaya my lord malam tanko ya wa ɗan malam hamisu fyaɗe my na farko wannan yarinyar ta rasa kanta my ta rasa hankalin kanta my manar na biyu bakin cikin da yake damu matar malam hamisu matar na ita matarsa rayuwar ta mayuwar manar na uku rashin kulawa ya sa babban yan malam hamisu ta shiga duniya my har ta rasa rayuwar ta ita ma my saboda tana cikin wani hali my manar ga halin da malam hamisu ya tsinci kansa my yana zaman lafiya babu wanda ya ja masa wannan musiba da bala'i sai eh, malam tanko my malar barin irin su malar a rayuwa malar yana iya haddasa wa eh, eh, kowace irin kowane irin al'umma ce za su iya lalacewa malar za su iya tsinta kansu a cikin wani hali da ba su iya gane kansu ba malar malar idan an dubi malam hamusu an san a halin da yake ciki kawai aka bar shi masifar da take damun malam hamusu malar ta ishe shi malar malar ina roƙon wannan kotu mai alfarma wannan kotu mai adalci malam ina roƙon wannan kotu da na tabbatar za ta dubi malam Hamisu da idan rahama malam a yanke masa hukunci na malam Hamisu zai iya ɗauka malam abin da nake roƙon kotu da shi malam a bar malam Hamisu a cikin wannan halin da yake ciki malam malam na tabbatar da hukuncin da aka yankewa malam tanko a wannan lokaci hukuncin da aka yanke masa ya saba ka'ida ta dokar penal code malam section na 282 my lord sakin layi na biyu ya yi magana akan duk mutumin da aka kama shi da fyaɗe aka tabbatar ya yi fyaɗe ana iya kama shi my lord ko ba mu takardar sammaci my lord sannan idan an kama shi da wannan ba a iya ba da berinsa my lord na uku my idan aka kama mutum ba a bada gaidin sa ba my babu wani kotu da hurumin ta isa ta yanke masa wannan hukuncin in ba kotu mai daraja ta ɗaya ba my ko kuma kotun ɗaukaka ƙara my kotun da ta yankewa malam hamisu da malam tanko wannan hukunci hurumin ta bai kacce yanke wannan hukuncin ba my lord duk mutumin da baya san a yi masa abu my shi ma ba zai yi ba my idan abin da aka yi wa malam hamisu in aka yi wa malam tanko ba zai so ba my malam na tabbatar da cewa wannan kotu za ta dubi malam hamisu daga da idan rahama ta yanke masa hukunci wanda zai iya ɗauka malam ina roƙo da kotu ta bar malam hamisu a cikin wannan halin da yake ciki na musiba malam thank you malam ne tsakanin prosecution lawyer da kuma barista suleiman wannan kotu ta daga sauraron hukunci na ƙarshe a cikinta har sai zuwa nan da sati ɗaya